Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mai tare da wuda wasu TV barka da wannan lokaci. Wannan rahoto ne da muka samu dangane da halin da ake ciki dangane da kama babban malami Dr. Idris Abdulaziz Dutsen Tanshirauci. An dai kama babban malamin ne kafin sallah yayin da yi wasu zantuka akan cewa ba a neman taimakon kowa sai Allah ba a neman taimakon yasi ba a neman taimakon abdulkadiri ba a neman taimakon shehu jami'i ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga musiba ba mun neman taimakonsa sai Allah kaɗai ake neman taimako sai mu shirka na da bauchi suka kai shi ƙara don suna ganin cewa ya taɓa shugaban su su ba ruwan ruwansu dama in an zagi annabi domin a cikinsu ake samun waɗanda suke zagin annabi daga nan sai azzaluman gwamnatin jihar bauchi ta shigo ciki wacce dama ba ta shiri da babban malamin saboda yana inkari kan wasu abubuwan da suke yi na rashin adalci kuma yana ƙoƙarin kawar da ita yayin da ta ce ta karɓi lamarin a hannunta daga nan ne ake ta kai malamin gidan yari ana ta tsare shi kuma babu beli ga dai rahoton nan za mu karanta gaskiyar abin da ke faruwa a kan shari'ar imam dr idris abdulaziz bauchi ga dukkan wanda ke bibiyar shari'ar malam dayango wasu abubuwa da dama na rashin adalci da zalunci a cikin shari'ar shin me yasa kotu ta hana ba da belin imam dr idris abdulaziz bauchi har yanzu ake tsare shi a kurkuku abin da muka fahimta shi ne, akwai yaudara a ciki da gwamnati ke amfani da alkali gurin tsawaita shari'ar don ci gaba da tsare malam ba bisa haƙƙi ba don zalunci shin wani laifi ne imam dr idris abdulaziz bauchi ya aikata da aka tura shi kurkuku na tsawon kwana 25 babu beli mun yi wannan tambayar a ba mu amsa har yanzu kotu ta kasa tabbatar da laifi kwara ɗaya da ya sa take tsare da shi da kuma hana belinsa don zalunci abinda muka fahimta a shari'ar imam dr idris abdulaziz bauchi shine ba shari'a ake na gaskiya ba kawai wannan gwamnati ne da makarrabanta ake yi wa aiki don zalunci su suke ba da umarni suke da hannu dumu-dumu a cikin kes ɗin ganin sai an musguna wa malam ba don komai ba don bambancin ra'ayin siyasa da bai yi su ba a sakon tenuwa wanda hakan ba laifi ba ne a matsayinsa na ɗan ƙasa yana da 'yancin yin kowane ɗan siyasa ya kuma ce ga wanda yake gani ya fi dacewa a yi shi mai laifi a hakan a ba mu amsa idan mun fahimci saƙon ba shari'ar ake na adalci ba kawai ana biya wa gwamnati ne da makarabanta bukatu na cin zarafin malam ba bisa haƙƙi ba wanda kan ya saba wa dokar ƙasa da na shari'ar kanta kuma kuma zalunci ne duk ɗan ƙasa yana buƙatar a masa adalci akan komai ga alkali a kujerar shari'a amma da umarnin gwamnati suke hukunci sai abin da aka ce musu su yi suke yi kuma wannan zalunci ne daga ƙarshe muna tunatar da gwamnati da mukarrabanta da suke kawo tsaiko a shari'ar malam suka hana shari'a yin adalci da su ji tsoron allah kur su manta halacci sai kuma shi shugaba ya sani yana da burin ci gaba da sana'arsa ta siyasa adalci shi ke tabbatar da jin daɗin mulki mai ɗorewa wanda idan babu ita wallahi ba za a ɗaure ba kuma ubangiji mu yana nan a madakata yana jira za mu tsaya a gabansa ya mana hisabi ya zama wajibi al'ummar bauchi musamman ahal sunna su sani gwamnati ta kike alhakin ci gaba da tsare malam ba bisa haƙƙi ba don zalunci muna addu'a ya Allah duk masu hannu a cikin zaluntar malaminmu ya Allah ka hana musu jin daɗin duniya da lahira idan mulki suke gadara da shi ya Allah ka kwace mulkin ka tona musu asiri ya Allah ka sanya musu bala'i a rayuwarsu ta duniya da lahira ya Allah ka nuna musu isarka da ikonka ka kunyata su ka wargaza musu al'amari ya Allah ka ƙara wa malaminmu ikilasi istikama juriya da haƙuri amin ya Allah ka shi daman ikon cin wannan jarabawa amin ya Allah ka ƙara ɗaukaka mana shi duniya da lahira amin ya hayu ya ƙayyum kar ku manta ku wani subscribe domin samun ire-iren wannan rahotannin mun